jama'a yin stafi maza da mata kamar yadda kuka sani sunana sarah aloysius wato yar kabila ina mai farin cikin sanar da ku kuma ina neman taimakon ku sabon youtube channel ɗinmu ne mai suna dz hausa tv a youtube kawai ku je abinda nake bukata idan kana son stephanie ka je ka sacin dz hausa tv a youtube ka danna subscribe ka danna notification bell so da idan aka daura shirye-shiryen Stephanie za a turo maka da notification din za ka kalla inda kake at your convenience ake cewa da turanci na gode sosai dz hausa tv thank you